muka mu da dawa kai tsaye kuma baya ga karɓar waɗancan saƙonni da muka yi a shirin na kanan jirado zai ɗora daga inda ya tsaya nan gaba kaɗan da ya zama buɗe layukan wayoyinmu domin ji da gare ku masu sauraro ku shigo cikin shirin ku ba ta guduma ta wayar talho game da saƙonni na ƙarshen kai da kuke turawa kai tsaye a cikin wato wannan shiri babash mu je ga wato mahangaka dangane da wannan labari daga jaridar the nation kalamai daga gwamnan jihar kaduna malam nasir erfa'i ya ba da gudunmuwa wajen a wato zaben shi zababben shugaban ƙasa ga kuma bukatu sun fara a wato shugaba ba shi gari ka to ai ni kullum idan ana maganar demokradiyya sahihiya in daga baya kuma naji ana ba da wani labari da yake bai yi kama da demokradiyya ba tsarin demokradiyya ba sai hankali na tashi <laughs> gaskiya ne ai magana ta cancanta ita a kara ɗauka cewa wai sai a wajen zaben wanda zai zo shi yasa kullum idan muka zo zaben shugabanni mu rika tsaya muna yin abin da ya kamata ka san shi kamar tarbiyyar ɗaci tun yana bakin nono ya kasance an yaye shi yana rarrafe ya zauna yana tafiya yana magana ana kiransa ya zo ana karka tafi dawo yana gudu ana kamo shi tun ba a kamo shi daga lokacin da ka fara dura masa tarbiyya a cikin kwakwalwarsa daga lokacin da ya zama kaman kai zane ne akan dutse in kai zane akan dutse mm. babu abin da zai goge shi to daga lokacin da ya tafi ya zama mutum har zuwa ƙarshen rayuwarsa da girma tun yana kuruciya da tsakiya ya yi aure ya zama mutum ya haifi yaya tarbiyyar da ya samu din nan ba kawai barin shi ta ba bin sa suke har yayan da ya haifi mm, to demokradiyya ma haka take daga lokacin da aka ce tun daga sanda aka yi zaɓin aka yi zubin tubalin harsashin ginin ba a yi shi da kwarin da zai tsaya da gindinsa ba wata rana sai ka buga a jarida cewa gini mai hawa kaza a wato misalin halin da ake ciki kenan ka bayar ba ba shi na fuskance kwarai da gaske ya kamata a ce babu nune game da shugabanci duk abin da aka ce a demokradiyya ne akwai demokradiyya a cikin demokradiyya magana wani gwamna ce ku kuwa ne zama shugaban majalisa ta kasa ba tare da ka kawo hujjar ma da ya kawo menene hujjarsa ya ce ya bada gudunmuwa ya bada gudunmuwa saboda haka yana da dama ya nema alfarma to shi mutane kuma ya ce shi wannan ita kaɗai ce alfarma ɗaya da yake nema a wajen shi zababban shugaban kasa a to abinda shi zaka tuna gwamnan jihar Kaduna waɗanda su a Kaduna lokacin da ya zama gwamnan jihar Kaduna mm. wanda suka zaɓe shi su ce ta sa ya zama gwamna ko kuma gudunmuwar waɗansu 'yan tsiraru ce gudunmuwar duk wani wanda yake da haƙƙi kuma wani abin da kai ba shi kuma wani abin da bai faɗi bai faɗi nagartar shi mutumin eh, ba eh, da sai ce mana saboda kaza da kaza da kaza da mm, kaza nake so a zaɓe shi ah to shi yanzu misali in ka duba san da yayi fyaɗar ƴaƴan kaɗanya ga ma'aikatan jihar sa mm. malamai dubban da fata da mm. suka rabu da aiki a ciki a tambaye dubu ashirin da biyar eh, ya sa cikin minti biyu ya kore su ba a samu wanda ya ba shi gudunmawa ya zama gwamna ba inda yake da gudunmawa ce ka kalla ka ce a taimakiwa ne da bi kori ma'aikatan jihar sawa malaman makaranta da gaske inda ita ka kalla din wanda ya bada gudunmawa ya bada gudunmawa a matsayin shi na gwamna wato ba za a rasa wanda suka bada gudunmawa a cikin wannan dubu ashirin da wani abu dukkan su ma sun zabe shi a lokacin guguwa ne kwarai da gaske lokacin guguwa ne ce dubu biyu da sha biyar to in kuma har abin haka ne abubakar ai kaga in muka taho da tsarin akan bukatar kai da kai na dalilin kaina da ni na sa na ce kaza ai kaga wataƙila da za ya zo ya zaura da kai ya gaya maka gaskiya in confidence ya yadda a doro na amana ka tambaye shi me yasa your excellency ka ce wane ya zama shugaba dole ya kamata a ce yana dalilin da zai gaya maka kuma in ya ma gaya maka dalilin ya kasance dalili ne wanda zai gamsar da kai ba tare da kana wasi wasi a cikin zuciyarka ba abin da muhallin shahid din da duk abin da ya kamata mu yi da sunan demokradiya ba wai zaɓe kawai ka je ka zaɓi shugaban kasa ka zaɓi sanata ka zaɓi kowa a madafin iko shine demokradiya kaɗai ba a cikin demokradiya akwai demokradiya rudiments ne mataki ne daban-daban duk inda aka ce ɗaya ya kare tafiya ba za ta tafiya da ake so ba. To a bari mu kalli wannan labari bayan ga wancan da Babash da kuma data suka shafa daga shafin jaridar The Nation mu je ga shafin Arafai hukumar zaɓe a wato ta ƙasa INEC ta barazana gurfana da babbar jam'iyyar adawa ta PDP a gaban kotu bisa zargin ɓata sunan shugabanta a wato Farfesa Muhammad Yakubu. Sakataren yaɗa labaran hukumar Mr. Rotimi Lawrence Oyekami shine ya bayyana wato wannan barazana a birnin tarayya abuja a cewar sa jam'iyyar pdp na yin duk mai yiwa wajen tabbatar da bata sunan shugaban hukumar ta hanyar zarginsa da magudi a zaben da ya gabata da kuma sau Uh, saura uh, wato uh, tsarin na'urar tantance masu zaɓi ta vivas da wato gangan kawai don samun nasarar jam'iyyar apc ya ce bayan kiraye-kirayen salamar shugaban hukumar da pdp ke yi da kuma maka ta a kotu bisa zargin haɗa kai da magudi jam'iyyar na kuma ci gaba da ɓata sunan shugaban hukumar a wato idan duniya mm-hmm. don an giza 'yan najeriya kan su tsane shi ko mm. <laughs> ma su kai masa hari wannan shine dai wato mm. ginshikin labarin da shafin mm. arafa ya wallafa ga kuma babbar barazana da wato hukumar inec din ke kan wato gabar a shiga da jam'iyyar adawa ta BTB a gaban kotu. Na'am. To ai wannan labarin ya zo da fashin bakinsa. Kawai sai dai mu mu fito da da da fashin bakin eh amma eh ai yace barazana. Barazana. To ai barazana ce dama. Dalili a tsuntsun da ya ja ruwa. Eh magana ta gaskiya. Magana ta gaskiya. Ba wanda zai kalli wannan zaben ya kalle shi ya ce ɗari bisa ɗari an yi komai daidai ko ita INEC ɗin ta ce ta yi kuskure. Shugaban ƙasa ya ce ya ga kurakurai a eh, ƙungiyoyi kuma wannan kuskuren wa ya shafa yanzu misali ita jam'iyyar APC da aka yi aka bayyana ɗan takararta shine ya yi nasara wani ƙorafi gare ta. So wa'annan jam'iyyu guda biyu wayanda suke bibiyar ita APC da PDP da waccan labour party mm. ai su ne yanzu wanda kurakuran da aka ce an yi su ya shafa su ya cutar so da aka dole ne su yi korafi dole su faɗi maganganu dole su yi surutu su ja hankalin duniya a zo a gani dole kuma ainihin ta karɓa. kenan dole ta karɓa. ainihin nan ta caka kanta wuka ta ɗauki wuka ta burma a cikinta idan za a faɗi maganar gaskiya duk 'yan najeriya kowa ya jikinsa ya yi sanyi da ya ga aikin vivas ɗin nan yadda INEC ta faɗa za ta yi aiki da mm, bibas nan eh wallahi ba haka ta ba mm. magana ta gaskiya na yi aikin zaben nan na je na ga duk abubuwan da aka yi ai wannan bibas din ba ta da marabi da kadiri da kawai tantance kati take yi magana ta gaskiya a yadda aka nuna aka faɗa ita INEC ta faɗa ai cewa ta ana yin zaɓe a wurin bibas za ta harba zaɓe rumbun abin nan gaskiya ba haka aka yi ba ka domin kai ta yawo da su <laughs> ba shine gaskiyar lamari so ba yadda za a yi INEC wannan abin da ta yi ma da a cikin gida ne a ɗaki. ta faɗa PSP ta ce ni za ki rena hankali da ai haka ne za ce kai ni za ka ni barazan ne mm. ai haka ne ai babu INEC ta yi shiru da bakin ta kawai ta yi kokari ta gyara kurakuran da ta kuma ta tabbatarwa da mutanen Najeriya ta yi kuskure. tun daga shi yanzu ma da ta tace a daga zaɓe saboda ina so in yi in tattara jawaban zaben shugaban kasa in tura su wani rumbu in ajiye sannan in dawo har yanzu ba a gama ba sai gobe ne ranar laraba mm, ta za ta iya gama na'am so da gaskiyar lamari INEC ta gaza shine gaskiyar lamari abubuwan da aka yi wa alkawarin da aka yi wa 'yan najeriya kuma ni ina tsoron a zaben shugaban kasa ma za a ga matsaloli zaben gwamnoni za a ga matsaloli fiye da na shugaban kasa domin da 'yan siyasa mugayen 'yan siyasa gurɓatattu sun yi shuru saboda sun ji ita wannan vibas din ta zo da maganin su mm. to yanzu sun gane abin da ake cewa toothless bulldog mm. kare ne kirki yake amma ba hakori. Eh, kurar lafiya da ke ta kurar eh, kwali eh yanzu bibas suna ita da musa takarda eh, da musa takarda amma babu damar yin gyaran kuma to ai shi yasa suka tsorata suka koma suka ce bari su je su yi gyare gyare mm. ba rami me ka magana lami. So da mm. aka magana wani kara akan me za a yi kara kai ma ka ce ka yi kuskure dan wani ya ce ka yi kuskure ka yi kararsa akan me kotu fa ba ma ba Ko kotu tana da hankali kotu tana da tsari bata suna shikenan kai ka bari an cuce mu dole ne wannan ba bata suna bane ba zargi kuma shi ma sun faɗa sun ce zargi shi yasa na ce eh, labarin ya zo da fashin bakin sa a ciki to bari in ji mahanga ba ba eh, to ai ka san akwai karin magana da bahaushe yake cewa shi mai rai ai in da ran mm, baya rasa motsi baya rasa motsi <laughs> ai wannan wani hanya ce ta karkata tunanin dan adam da yan Najeriya akan irin ka san shi yayi wani furici ya ce yadda ga. Professor Tahir Jeka ya tafi da tarihin da Najeriya da duniya ba za ta manta da shi ba shi ma zai fi shi. Mm, gaskiya. aka samu matsalar bibas da yanayin yadda aka gudanar da zaɓe da kurakuran da ita kanta ana ta yi acknowledging ta yadda. Ta yadda ta yi kuskure. Muna tattaunawa da wani nake cewa Mahmud ba zai tafi da tarihi irin na Najeriya. Ina. sun ma yi hannun riga wannan ya yi gabas wannan ya yi yamma kwarai kwa mm. abubakar idan suka yi tafiya kilomita dubu a bangarorin da suka saba juna ga yamun ranar da za su haɗu da kuma garin da za su haɗu da yaushe za su haɗu <laughs> a barzahu za su haɗu <laughs> abu ne wanda ke da wahala <clears throat> kuma akwai wani takarda irin mai kunshi da bayani nan da ake raba yan jarida wadda muke kira press release mm. a watan nuwamba ina jin tsakanin 22 da 23 na ga wata takarda ta sanarwar yan jarida wadda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta saki wadda ta raba manema labarai jaridun najeriya suka ɗauka a inda shi farfesa mahmud yakubu da sanya hannunsa a cikin takarda yake cewa duk waɗansu matakai da muka ɗauko muka tsaro za mu gudanar da su a cikin tafiyar da conduct na gudanar da zaɓe da za a yi a kowane mataki a shekara ta 2023 babu ragen ɗaka duk abin da muka tsara za su tafi a cikin tsari mun shirya tsaf kada 'yan najeriya su ɗauka cewa wani abu ne wanda aka yi shi da wasa za mu ba duniya mamaki zan aje tarihi musamman inda aka dinga jaddada amfani da vivas ɗin nan wanda ko mu a nan masu sauraro za su shaida za su shaida mun shayi mun faɗa mun faɗa muka ce an fito da wani tsari mun ba da gwiwa na mai wayo ya san muke cewa duk wanda yake cewa zai yi magudi ma ba eh, ta lokacin sai mun ga mun yi wannan kala kala eh mun musu wannan aiki to saboda haka idan muka tsaya muka duba kai da kake martani ko kake ikirarin za ka aji bisawun wani wanda ka gaji shi a wannan hukuma to sai aka waye gari ai maimakon ya eh, ba sawun ah, sa ma kwanci yayi kwarai da gaske bai ma bi shi ba a kwarai da gaske ai sai yake shi yana tafiya kaman ku tafiya hannu riga da haka ne mana kaga ba mutum haduwa kenan ba mutum haduwa ai kaman mai hawa jirgin sama ne da kuma mai shiga rijiya kwarai da gaske kuma ko a filin alkiyama ma ni yadda na kalli yadda ake jin tsoro da yawan al'ummar duniya da waɗanda tunda aka halicce ta suke kwance da waɗanda suke jiran su tafi da waɗanda suke jiran su zo su ma su gama zamani a ce ranar tashin a yana za ka game da wanda kake <laughs> yadda abubuwa ne waɗanda yake maganar su tafi ƙara kotu kamar yadda na faɗa mai dai ne baya rasa motsi amma in an je kotun kamar yadda dokta ya ce ce kotu ai tana amfani da tunani irin na shari'a ba tunani irin na mutum mm. kwarai kwa kwarai da gaske saboda haka ko me za a je kotun ma ai kotun tana da wasu tambayoyi akwai <laughs> technical technical mutum da ya faɗa ya ce nayi kuskure eh nayi kuskure to kuma ko eh, wajen wa zaka je <laughs> to a kamar da muka ce da masu sauraro muna sa wasu labaran za su shigo a mm. gaggauce to mm. ga shafin jirida da punch mm. labari ne da ke cewa gwamnoni na yunkurin daukan mummunan wato matakai akan a tuni jihar na ƙasa abubakar malami da kuma gwamnan babban banki eh. akan kin bin umarnin kotu na wato ci gaba da amfani da waɗancan sababbin mm. kuɗi da wato kotun koli ta yi haɗi zuwa watan disamba a shekarar nan da muke ciki gwamnonin da sun ce sun baiwa waɗancan a wato jami'ai na gwamnati abubakar malami antoni jenrai da kuma gwamnan babban banki daga nan zuwa gobe talata da su da bin umarnin kotu akan ci gaba da amfani da tsofaffin takardun kuɗin dubu ɗaya ɗari biyar da ɗari biyu zuwa gobe talata in ba haka ba komai dai zai iya faruwa biyo bayan kin bin umarnin kotu to wannan ai Hassan ne na labarin Usainin ya zo yanzu mm. yanzu nan ba shi ya bi a bi ba bai ba ai ban ba mm. eh. bari in dora labarin eh, yadda mutane za su dola eh, shi ba ka san labari ne mm. akwai wata Nigerian tracker jarida ce da ake buga ta a yanar gizo ita kuma sai take ta ruwaito labarin da jaridar daily trust mm. ita kuma ta samo shi ita mm. kadai mm. a inda aka rawaito cewa tsohon shugaban bankin najeriya professor chukwuma saludu ya ci wanda gwamna ne gwamna ne na jihar anambra wanda ya ce shi shugaban ita babban bankin najeriya ta ba da umarnin a yi amfani da tsohon kuɗi da sababbin kuɗi a kai tsaye kamar yadda kotun ta da na duba labarin Mm. ina murna ma eh har shi ne eh, da nuna min din da eh, kai na nuna eh. ma sai kasar labarin kuma aka saki aka ce ku duba kuma ku karanta wannan mm. shi kuma oh, MFL ya ce shi babban banki bai bada wannan umarni na mm. wato wannan kalaman na gashi ma dai in ka je shafin jirgin da digital trust za ga an ce CBN has directed bank to dispense old notes. In ji Saludu. In ji Saludu. Saludu ne gwamnan jihar Annaba eh, ga shi ma eh, yana kan eh, shafin yanzu masu sauraro ku fahimce mu yanzu labarin labarukan suke shigowa. Suke shigowa. Kuma kuma muke karanta su. Kuma kaga akwai akwai magana da ta saba da akwai conflicting accounts da muke faɗa a media. Mm. A faɗi bahasi ya mm. bambanta da bahasi amma kuma mm. a ƙarƙashin tafiya ɗaya bahasin bahasosin guda biyu. Gaskiya ne. Wannan shi gwamna ne na jihar Anambra. wanda kuma tsohon shugaban babban bankin najeriya mm. ya ce babban bankin najeriya ta ba da umarni a yi amfani da tsohon mm. kuɗi can kuma wani labarin sai ya fito cewa cbn bata ba da umarni ba kamar yadda MFA ya tsaya kan to gaskiya wannan wasu abubuwa ne tunda muna magana bin dokokin mm. ƙasa ne yau in an wayi gari aka ce supreme court kotun koli abinda ake nufi babu wata kota a samanta Kwarai kuma duk wata kota a kasanta kwarai kwa a ta ba da umarni wannan irin abin da sa a demokradiyya ba yanzu bane ba gaskiya ne daga lokacin da aka ce kotun kwali tana ba da mm. kotun kwali tana ba da directive abubakar mm-hmm. tana ba da umarni kuma ba abin umarnin in demokradiyya ta tafi haka demokradiyya ba inda za ta je an san matsala an samu matsala duk gwamnatin da mm. muke so mu ɗabbaka ta demokradiyya ba za ta mm. yi nasara. To ga wani labarin ma dai a gauce dakta ya ƙara shigowa kamar yadda muka shaida masu rubutun da farko za mu iya wannan suna eh. ta ƙara shigowa. Eh. Ah, kwanaki 48 da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kafa wani kwamiti na mutum goma sha hudu domin yin duba na tsanaki tare da tabbatar da cewa an kawar da wahalhalun man fetur a gidajen mm. mai a faɗin tarayyar kasar mm. nan. Mm. To an ce dai kamar da shafin jaridar Daily Trust a wato ya wallafa kwanaki 48 yau da kafa wancan kwamiti har yanzu dai sun eh, gasa goma magance waɗannan matsalolin na kawo ƙarshen wahalhalun man fetur a faɗin tarayyar kasar nan inda bincike da wakilan wannan jarida suka yi sun ce a wasu gidajen man ma mm. har sama da naira ɗari uku ake sayar da litar guda wanda kai tsaye suka ce sun tuntuɓi ƙaramin ministan man fetur tamfiri silba mm. domin ji daga gare shi shin ina aka kwana duba yana mm. daga cikin mambobi na wancan kwamitin mutane guda goma sha da lamba ɗaya shugaba ya kafa amma ya kasa cewa komai akan wannan na'am to gaskiya ne kafin yi magana wannan akan magana fetur akwai wani ƙarin bayani da nake so in yi a maganar ah, kotu supreme court ɗin nan ah, najeriya ko kuma da ake cewa afirka da sauran gyara gaskiya ne ah, zan iya tuna lokacin da Barack ah, ba Barack Obama ba Trump lokacin da Trump ya zama shugaban ƙasar Amerika ya yi kurarin cewa kawai ya ware wasu ƙasashe shi a matsayinsa na shugaban ƙasar Amerika mm. ya ware wasu ƙasashe ya ce kawai ba za su shiga Amerika ba mm. da ƙasa kaza da kasa da kaza da kaza ina zaton har da Najeriya ma mm. ya ce eh, kawai ba za su shiga Najeriya ba ba za su shiga Amerika ba eh ce ma shaddoji eh, ne ka san wata karamar kotu ce a Amerika idan dan masu sauraro su fahimta girman kotun bai wuce magistrate ba a nan Najeriya. Eh amma. Eh ita aka ji aka shigar da kala wannan kotun ta yi rulin ta ce Trump ba ka da hurumin da zaka hana kasashe shigo Wato da namu eh, daga ita sai Allah ya Wallahi daga wannan kotun da ta yi wannan rulin cewa wannan kasashe suna da dama su shigo kawai jami'an shige da fice suka fara karbar visa suka dinga ba ku ba a saurare shi ba har yau kwarai kuwa eh abin ma da eh, eh, kotun ta ce eh, ta ce abun da shi Trump bai gane ba duk abin da tsarin dangantakar diplomasiyyar ƙasa da ƙasa ya zo yana da irin protocol ɗinsa. Na tsarin da ake. Eh babu wata kotu da za ta fito mutukar tsarin mm. diplomatic mm. protocols mm. ka'idojin diplomasiyan. inda ya keta da muradin diplomasiya eh, mm. to ba wata kotun amerika ta to muna da shiga lokacin masu sauraro dan eh, shafi to wannan shine mm. a magaga Najeriya Supreme Court kotun da ake cewa daga ke sai Allah ya isa sai dai kai Allah ya isa tayi eh, Allah ya isa ma ba gaban alƙalan ba gashi ta ta yanke hukunci mm. kuma wannan gaskiya abun kunya ne ga shi lauyan babban lauyan gwamnati shi malami abun kunya ne gare shi da shi MFL kai har ma da wani sashe na shi shugaban kasa domin ya kamata a rika girmama su da suka zo ai doka ce da oda ta kawo su ai ba kawai shugaban kasa yana gida ya ce na ci zaɓe ba sannan wannan maganar man fetur din nan abu ne kwanaki kusan kasa da hamsin sun gaza sun gaza da ake magana ɗari uku ni da hannuna na sai mai ɗari uku da sittin da biyar eh, da hannuna a gida mai yanzu wallahi wallahi wallahi har gudu sai da na yi don in shigo ba na son makara mm, sai da ya amfani da mm. yau din nan rashin mai ana nan taho aka sauke ni a wani guri na ga tara eh, bakwai da rabi takwas da rabi za ta yi sai da na amfani da motsa jiki ina gudu mutane suna kallo na a titi saboda ba na so makara popoti mm, irin wanda su ah, Sadiq suke mm, fara je zuwa <laughs> ba ba kwanaki 48 a gurguje eh, ga masu rawa suna ta layukan namu suna ta kadawa to ai ni na dade da wannan magana kuma yau a ce 48 kwamitin eh, mutum sha hudu har da karuwar minista sun gaza kawo tare da magance wannan kafofin yada labarai zai zama shaida doctor na sha faɗa na ce matsalan man fetur da kikikan da aka samu sai dai in wata gwamnati ta karba ta gaji wannan matsala ta ga yadda za ta shawo kanta amma dama a tsarin yadda yake nuna saboda yadda ake tafiyar da harkokin nan akwai son zuciya a ciki gaskiya ne kuma duk abin da aka ce akwai son zuciya da buƙatar waɗansu 'yan tsirarin mutane mm. to gaskiyar magana in suna da hanyar da za su toshe hanyar da za a samu waraka din za su bi in dai buƙatar za ta biya a shi yasa kake ganin batun maganar gyaran matatun mai gyaran wane ne kullum na yi magana a kai na ce a ina tsarin da waɗansu 'yan tsiraru suke samun damar da in aka ce 'yan gyara matatun mannan nan businesses ɗinsu harkokinsu ya kawo ƙarshe mm. in har suna da fada a shugabanci da kusanci da shugabanni da kuma alfarma da ake samu da irin yadda Najeriya ta gina akan alfarma ba za su bari a gyaran ba. Wannan ba karamin aiki bane ga duk wani shugaba wannan matsalar da zai fuskanta. matukar zai fuskance ta ta gyaru to sai an ya ce monopoly wannan iko da waɗansu suke ganin a najeriya 'yan tsiraru su suke da iko akan mutane samun da miliyan 200 akwai aiki a masu gaba ta yi da zamu buɗe wayoyin wayoyinmu domin ci daga gare ku ta hanyar bayyana wa labari ko labaran da suka fi jan hankali sakonnin kuma ne suna ta shigowa samu duba waɗanda hannaye a wato za su je kai mu kuma karanto 0909899 uku ɗaya alaikum Assalamu alaikum. Amin alaikum assalam wa rahmatullah. Ya baka sare tare da yan uwa kan haƙi ne kuma ta alkhairi. Muna godiya waye akan layi. Sunana Abdullahi Tawar ko na kirawa daga ɗan ga karamar hukumar Kura. Tumala Audu muna tare da kai. to a wakasar labarin da ya ja hankali na shine zargi da jam'iyyar pdp take kenan akan farfesa yakubu mm, mahmud yakubu gaskiya wannan za iya cewa a gaskiya wannan kamar wani kalubale ne wanda yake shi dai wannan mai faruwa ta riga ta fara amma ya kamata a zaben gwamnoni ya zama cewa an magance wannan abu mm. saboda ka gaskiya idan za a samu samun irin wani abu to gaskiya ga cewa akwai lam'a a zaben Najeriya kenan baki daya ya mm. kamata da gaskiya a zaben gononi ya zama da cewa an magance kamar wannan na'ura ta Libas kenan mm. sannan kuma daga karshe a bashi yan baya ko wani gaskiya hakiki a nan kure kenan mm. in dai na kira waya sai ya ta maka fata alkai to na isa da sako na Abdullahi to masha Allah muna godiya ma Laura Tawaru 0704444947 mita 94.7 a zango na FM salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum assalamu wa rahmatullah sunana isa idris umar madobi ke bi to mala isa muna tare da kai to batun da amurka suka ce za su maka jam'iyyar cdp a kotu mm. shi ya ji hankalin abin da su duba suna sun ce sun yi kuskure mm. a zaben da za a yi na goma sai su gyara kuskuren da suka yi saboda kuni na ina zai cikin wanda ban yi zaɓe ba gaskiya hmm. saboda har dare aka kai ana zaben kuma a haka wani tabbata gama ba a garin mu fatan hmm. za ku tashi kallon suna na isa to muna godiya malam isa wannan sakon ya ce assalamu jaruman kanar jaridu ni suna na rabil abdulhamid kurna layin na cdac labarin da ya ji hankali na shine mutum biyar da 'yan sanda suka kama da cire sassan jikin dan adam sharhi na anan shine allah yi mana maganin a taɓarɓarewar zamani wannan ya ce assalam fatan alkhairi sadiq a duk labarin ku sun ɗauki hankala musamman ma waɗanda labarin da yake cewa kuma yan ta kama tubabban ɗan boko haram da wani basaraki bisa safarar ƙwayoyi muna addu'ar allah ya sa doka ta yi aiki a kan su sako daga abba jesse indabo a wannan sakon ya ce assalamu alaikum jaruman kanin jirgin barkan ku da safiya kai tsaye nake sauraron ku da kamar hukumar tudun wada labaran ku sun dauki hankali musamman labarin da LA e ta kama basaraki bisa zarginsa da ta'ammali da miyagun kaya a safara dai ba ta'ammali ba assalamu alaikum bari mu ji wai aka barka da wannan lokaci waye ya kallai sadi kai tsaye eh, suna na ya haya mai zamani unguwa uku. to malam ya haya mai zamani muna tare da kai. da ni so nake shi an shi dan yi karin haske kaɗan akan batun da suka dan tattauna da dangane da umarnin karɓar tsofaffin kuɗi to shin shi misali kamar mu talakawa da ake ta ikirarin wasu lokuta ba ma bin dokoki kamar na shugabannin mu kuma su ga su kotu ta ba da umarni su kuma sun kasance su ma ba su ba to shin ba shi me darasi ana mushin talakawa za mu ci gaba da abin umarnin su ne ko kuma a'a su ma mun gaba umarnin su ke bi ba. to dai karin gaskiya za a yi mana kaɗan akan wannan batu ya haya ne zamani to muna gode amma ya haya sai kaɗan bi mu bashi A muna kan gabar jan labulan wannan shirin. ko ba haka ba ba bashi wannan ya ce salam kana jaridu labaran ku san ɗauki hankali na. Allah ya ƙara basira daga bin Isa Inuwa a wato yanka tsari ya ce da fatan za mu tashi lafiya wannan ce assalamu alaikum ku da safiya duk labaran ku sun ɗauki hankali na musamman ma a fara neman bukatu daga wajen gwamnan kaduna wannan abu ya bani mamaki daga rundunar three na jihar kano musu kaman domin garin shata wannan ya ce salam kanan jaridu fata alkhairi a gare ku tare da fatan za ku tashi lafiya sako daga abba ibrahim limawa limson wannan kuwa cewa ya salam abubakar sadiq bash yan bash dr nazifi barkan ku da safiya duk labaran ku sun dauki hankali na musamman ma magana el rufai allah ya kyauta allah ya zaba mana shugabanni na gari sako daga biliya bisanti rijiyar lemu wannan ce a salam fatan alkhairi a gare ku jaruman kanan jaridu sadan duk labaran ku sun dauki hankali na matuƙa mana addu'a Allah ya daidaita mana shugabanninmu a zuwa nagartattu an um, mutane cike da adalci tare da tausayi amin sako daga badamasi aliyu rijiyar lemo abba tarika goma murtala general daurawa abba jesi ya turo an karanta nasiru suleiman yalo mai zamani ahmad md aujarawa uh, official g-boy uh, ahmad sankana Amadu duk sakonnin sun shigo uh, mansur tolman mai faci da rabi'u garba muna matukar godiya da sakonin fatan alkhairi uh, na iya cewa cif ma dai lokacin ya cika ban san da mai ba shi da dokta za su rufe wannan shiri ba akwai sakon sanusi muktar abubakar da ke kaso galadima akwai sakon suleiman da yusuf mai kanti layin haruna kasim sannan kuma akwai sakon haruna muhammad ma'aikaci a bankin uba da ke belarus akwai hajiya jamila a do'a Shana mai kujerar dindin gaskiya ne akwai amina bashir yan kama mai kujerar dindin kasan ni mm-hmm. ina ji da masu kujerar dindin gaskiya ne eh, sannan kuma akwai yan majalisar mundubawa su wannan ni zan gaishe su mm, eh, sabuwar majalisa ta da ban taba zuwa ba da bashir eh. a yagi ina ta ganin sakon sa shi ma na eh, masu fatan alkhairi to masu raro mun cinye kimanin sa guda da aka ware wannan shiri na kanan jaridu muna matukar godiya dr nazifi wadami gatari da kuma baba bashi yan bashi da suka dafa matakin fashin bagi game da sharhi sai ku tara a gobe domin jin wani sabon shirin na kanan jaridu